yanzu dare ne na juma'a sha biyar ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayanin firkatin najiya minhum a ƙa'idin firkatin islamiyya wa ara'i kibari alamiha na abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga fasli na farko daga cikin fasallan da malam ya zano guda takwas wanda zai tattauna maganganu a kai dangane da ƙungiyoyi da aƙidunsu da kuma wasu bayanai da suke da alaƙa da su in ba manta ba malam ya ɗauko zaidiya daga cikin karkasuwar rafida ya ce zai magana a kansu cewa zaidiya sun kaso gida uku ne kasuwan farko nasu akwai kaisaniya mun gano wannan kyau akwai jarudiya sulemaniya da kuma buturiya haka ne to a jiya mun fara magana a kan jarudiya sai lokaci ya ƙure inda muka ji cewa su jarudiya ƙarara suka ce na ali shi ya bar fatawa nassi ne ƙarara daga wajen shi cewa bayan rasuwan shi to na alhassan shi ne khalifa shi kuma alhassan ya bar wasiya cewa a bayan shi to Husaini shine khalifa to sai malam ya ce waftaraqatil jarudiyya fi hadha tartib firqatayn to sai su jarudiyya a bisa wannan kasafin sai suka kasu gida biyu firqatun qalat ɗaya daga cikin kasan sai ta ce inna aliyan nassa ala imamati ibn al-hasan aliyu ne ƙarara ya ce bayan bashi to ɗanshi alhassan ya hau karaga thumma nassa alhassanu ala imamati akhihi alhusain ba'at sannan sai shi alhassan ya ce to bayan bashi to ƙarara ya yanke hukunci alhussaini shi zai gaje shi ثم سارت الإمامة بعد الحسن والحسين شورى في ولدي الحسن والحسين to bayan tafiyan alhassan da Alhusain to sai ya zamanto shura ne jama'a za su haɗu su tattauna su zaɓi wane ne zai jagoranci al'umma ko dai cikin jikokin alhassan ko kuma jikokin husaini Malam ya ci gaba da cewa su wannan kaso na farko suka ce faman kharaja minhum shahiran saifahu da'iyan ila dinihi wa kana aliman warra'an ko wa arifan in ya zama wanda ya fice daga cikin 'ya'yan alhassan ko 'ya'yan Hussaini jarumin gaske ne idan aka shiga fagen fama to za a fafata da shi sosai kuma ya zama mai da'awa ne mai kira zuwa ga abu addinin Allah sannan masani malami dangane da abin da yake a kai fahuwal imam wannan shi ne imam wa za a matilfiyar thaniya su ko kasuwa na biyu na wannan jarudiya suka ce annan lahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama huwa lazi nasa ala imamatul Hassan, ba'a da ali suka ce ai annabi ne ma da kanshi ba ali ba shi ya fito ƙarara ya bayyana cewa ali zai hau karaga bayan shi bayan ali kuma sai Hussaini bayan Hussaini bayan ali sai hasan bayan hasan sai husaini ina ba ta mun gano wannan da kyau shine cewa imamatul husaini hasan wai annabi ne ya faɗi wannan magana kun gano wannan wannan dabin da suka faɗi sun faɗa ne domin su shi'a sun ce izasta hasanna ra'ayan ja'alnahu haditha wai idan za su haɗu da wani ra'ayi da ya burge su kawai babu laifi ma kawai ka ce annabi ne ya faɗa Malam ya ce kun ji kasuwansu ko don gane da abin da ya shafi wane ne imami bayan aliko wasu ka ce nassan nassun min ali wasu ka ce nassun min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa mala ya ce sun maftar katil jarudiya sannan sai jarudiya suka ƙara samun kansa a saɓani ba'adu bayan wannan fil imamatil muntazir dangane da limancin almuntadar, limamin nan da ake saurare wai zai bayyana a ƙarshen zamani sai suka yi saɓani firakan sun kasu gida-gida su kansu jarudiyar waye kun gano da nake ku marko ji kasuwan minhum man lam yu'ayyin wahidan bil intizar daga cikin jarudiya akwai wanda su basu ayyana sunan kowa wanda yake sauraron bayanan ba amma suna cewa akwai shi yana nan zai zuwa ƙarshen duniya amma wane ne sai ce su basu san kowaye ba waƙala kullu man shahara saifahu suka ce duk wanda jarantan shi tefice wada'a ila dinihi kuma ya tsaye tsayin daka wajen kira zuwa ga addinin shi min waladayil hasan wal husain amma sharadi sai ya zama cikin jikokin al-hasan ko jikokin husaini fa huwa imam shine wannan limamin da ake sauraron fitowar shi su suka ce babu ayyana wani wanda za a ce ne mahadi kun gano wani nake ko ƙungiyar farko daga cikin jarudiya kenan wa minhum man yantadhiru muhammad ibn abdullah ibn al-hasan ali buna abi talibin daga cikinsu akwai wanda shi sauraron ko ko wata ƙungiya daga cikin jarudiya suna sauraron bayanan muhammadu dan abdullahi ne ɗan Hassan ɗan Hassan ɗan Ali ibn Abi Talib. Gani, wala yi saddiku bi katlihi, kuma su masu wannan sauraron Muhammadu ɗan Abdullahi, to sun ce sam sam ba a kashe shi ba, don wasu na yaɗa jita-jitan cewa an kashe shi, sai suka ce ina a yana nan, wala bi mautihi. kuma ba wai ya mutu mutuwa irin ta Allah da annabu ba ne, yana nan suka ce wa yaz'umu annahu huwal mahdiyul muntazar suka re cewa wannan Muhammadu ɗan Abdullahi shine mahdiyul muntazar alladhi yakhruju wanda zai bayyana fa yamliku arda zai mallaki duniya gaba ɗaya su koma ƙarƙashin shi wa ha'ula'i fihi maganan waɗannan ɓangare na jarudiya wani ɓangare daga cikin ɓangaren shi'a zaidiya ya yi daidai ka ƙaunin muhammadiyya kaman maganan muhammadiyya minal imamiyya sau cikin karkasuwan imamiyya sha biyar ai akwai muhammadiyya to su ma suna tsaye ne bintizari muhammad bin abdullah bin hassan bin hassan bin ali bin abi talibin radiyallahu anhu kun ga kenan da su wannan ɗaya ɓangaren na shi'a jarudiya da muhammadiya cikin imamiya sun yi kunnin doki a kan imam al-mahadin muntazar shine muhammadu ɗan abdullahi ɗan hassan ɗan hassan ɗan ali kun gano wannan nake ku? da shi wannan wane ne malai shi shine muhammad ɗan abdullahi ɗan hassan ɗan ali ɗan abi talib al-ma'aruf bin nafsi zakiya shi ne wanda 'yan shiya suke mai kirari da cewa an nafsu zakiya ƙala anhul ash'ari abul hasanul ash'ari ya faɗi fi maƙalatul islamiyyin jiz'in barko shafi na ɗari da da biyar. ya ce kharaja bil madina ya bayyana wannan bawan Allah garin madina wa buyi alahu fil afaq aka yi mai mubaya'a a sasannin garuruwa da yawa fa a ilaihi abu ja'afar mansur sai abu ja'far al-mansur sai turo da runduna bi isa ibn musa a ƙarƙashin jagorancin isa ɗan musa wa humaid ibn qahtaba da kuma wani mai suna humaid ɗan qahtaba fa haraba muhammad suka yaƙi muhammad hatta kutila har aka kashe shi to shi yasa kuka ji a baya su jarudiya wani bangaren suka ce ba a kashe shi ba mun gano wannan da kyau ko sannan kuma bai mutu mutuwan Allah da annabi ba wa mata ta hatal hadami mala ya ce yanda ko ya mutu katanga ne ta faɗo mai mun gano wannan da kyau ko mala ya ce abuhu Abdullahi wa mata ta ta hadami abuhu abdullah ibn al Hassan. ibn al mala ya ce baban shi abdullahi shi kuma ya mutu ne sakamakon rubtowan katanga ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa kutila bi sababihi rijalun min ahli baitihi lokacin da aka kawo wannan yaƙi sai da kashe da yawa daga cikin iyalan gidan shi wa wajjaha muhammad bin abdullahi sai muhammad dan abdullahi ya ɗibi runduna ya fuskanci hahu idris bin abdullahi ilal maghrib suka taho nan maghrib morocco kenan mala ya ce walau ko walwaladu hunak mamlakata wannan jimlar tana da mushkila gaskiya mun fahimci wannan da kyau don tun daga baya fara samun kuskure bugun ba su jayyada shi dan da ya zo ce bunul hasan bunul hasan kawai ya kata ya zama ne buna ali kun gano wannan da kyau ko sai kawai ce wani abu kuma daban Allah shi kiyaye wa kana maktalin muhammad bin abdullahi shi muhammad dan abdullahi an kashe shi jihar shekara 145 ne fil ma'araka a fagen fama wa ba asa isa bin musa bi ra'asi ila abi ja'far al-mansur sai shi wancan kwamandan yaƙi ya sara kan shi wannan muhammadu ɗan abdullahi ya aika ma ja'far al-mansur karanta littafin tarihi na ibar jiz'in farko shafi na 198 da murujin zahab jiz'i na uku shafi na 306 zuwa shafi na ɗari uku da takwas Allah ya sa mu dace yawa kun fahimci maganar da suka faɗi cewa ba a kashe shi ba kuma bai mutuwan Allah da annabi ba ko ashe yaƙi ya kawo mashi to akwai wanda suna zaune shi suke jira mala ya ce wa minhum daga cikin jarudiya man yantazir muhammad bin al-qasim sahibu talikan akwai wanda suke sauran bayyanan Muhammad ɗan Qasim sahibu talikan wala yusaddiqu bi mautihi kuma su ba su yadda ya mutu ba kun gani sun ce yana nan da ran shi kuma zai bayyana zai mulki duniya zai cika duniya da adalci mala ya ce huwa abu ja'far shi wannan muhammad ɗan qasim shine baban ja'far Muhammad bin al-Qasim bin Ali bin Umar bin al-Hussein as-Sibt mun gano wannan da kyau ko wa ummuhu mahaifiyar shi wannan Safiya bintu Musa bin Umar bin Ali bin al-Hussein as-Sibt qala anhu al-Ash'ari Malam Ash'ari ya magana dangane da shi a jitsayin farko shafi na 149 yace wa kharaja Muhammad bin al-Qasim min walad al-Hussein shi wannan Muhammadu ɗan ƙasim yana daga cikin ‘ya'yan Sayyidina Hussein, buna Ali bi Khurasan, ya bayyana ne a Khurasan bi baldatin yuqalu laha ɗalikan. a wani gari da ake ce wa ɗalikan fi khilafatil Mu'tasim, a cikin lokacin khalifancin sarki Mu'tasim. فوجه إليه عبد الله بن الطاهر وهو على خراسان جيشا sai abdullahi ɗan ɗahir ya tura mai runduna suka je suka same shi a can khurasan ɗin Fan fanhazama muhammadu summa ƙadara alaihi abdullahi ibn tahir fahamalahu ila al-mu'tasim sai shi muhammadu aka rusa rundunan shi aka kamo shi aka kawo shi wajen sarki mu'tasim fahabisahu ma'ahu fi qasrihi ya sa shi a wani ɗaki a cikin fada ya kulle shi faktalafan nasu fi amurhi, daga nan sai mutane suka shiga saɓani dangane da haƙiƙanin al'amarin shi famin ƙa'il ya ƙol daga cikin masu magana akwai mai cewa hariba ya tsere ya ɓalla ƙoba ko ya ɓalla hundu ya hauro sai ya gudu wamin ƙa'il ya ƙol daga cikin masu magana akwai masu cewa mata ya mutu a nan inda aka garkame shi kun ga wannan da kyau ku? wa minar zaidiya man ya tsoma annahu hayyun daga cikin zaidiya akwai masu cewa yana nan raye wa annahu sayakhruju inda aka ɓoye shi haƙa rami yake nan ya ɓuya zai fito wannan al-maqalat karanta maqalat al-islamiyyin juz'in farko shafi na 134 wal kamil ibn al-athir da littafin al-kamil na ibn al-athir juz'i na 6 shafi na 162 wa maqatil ɗalibai ko a ɗalibiyin a shafi na ɗari biyar da saba'in da bakwai wani jumar zahira a jiz'i na biyu shafi na ɗari biyu da talatin wa tarihin tabari fi hawa sanata da kuma tarihin tabari da ya zo na bayanin abin da ya faru a shekara ta ɗari biyu da sha tara duk malamin ya tattauna tarihin wannan bawan Allah da sarki ya kama shi ya ji kulle shi a gidan shi ake ta saɓanin to al'amarin shi yake shin kashe shi suka yi ko mutuwa ya yi ko guduwa ya yi to su dai zaidiya sun ce na nan zai bayyana ƙarshen duniya kuma a wajen su shine mahadiyul muntazar jama mun gano wannan da kyau ku jama'a daga daidai nan aƙalla ba kasara ba in ka cire imaniya, ka cire kaisaniya ka cire gullat ka ɗauko zaidiya ɗaya bisa uku na zaidiya kawai muke magana a kai tsakani da Allah yanzu mahadinsu na wani aƙalla akwai ga ɗaya can wanda su ba su ayyana ba ga wanda suka ayyana muhammad ɗan abdullahi ɗan hassan ɗan hassan ɗan ali ga waɗanda sun ayyana muhammad ɗan kasim sahibu talikan aƙalla mahadi nawa aƙalla mahadi uku aƙalla uku kuma aƙalla sun kasu shi'a ɗaya ɗaya ɗaya har gida ishirin wanda kowane kasan sai ka same su da wannan bambanci akan mahadi kaɗai kafin a zo sauran ma al'amuran tukuna Jawa mun gano wannan nake ku shi sa kun ga al'amarin karatun addini dole ne mutane tsaya sai karatu yadda ya kamata in ba haka ba za a waye gare ka je ka kudurce wata aƙida, ita wannan aqidan ta zane maka matsala matsala ba ƙarama ba kuma a waye gari kana bautan Allah ka ɗauka cewa addini kake yi nan kwashe kai da ba ma guje tafiyan ku ɗaya Allah ya kiyaye wa minhum daga cikin su jarudiya man yantadiru Muhammad bin Umar alladhi kharaja bil Kufa akwai masu haran bayyanan Muhammadu dan Umar wanda ya bayyana ne a Kufa wala yusaddiqu bi qatlihi wala bi mautihi sun hau kujeran naki suka cewa ai ba wanda ya kashe shi kuma yana nan bai mutuwan Allah da annabi ba zai bayyana ƙarshen duniya shine ya yace fi maqalatil islamiyyin juz'in farko shafi na 135 zuwa 151 an tattauna wannan magana a kan wannan mutumi wa tafsir a juz'i na shafi na 17 sun bayyana bayani dangane da wannan mutumi cewa asalin sunan shi Muhammadu ɗan Yahaya ɗan umar ne kun gane wannan da kyau ko wa huwa sawab wannan shine daidai qala al-ash'ari ash'ari yace wa kharaja bil kufa shi wannan muhammadu ɗan yahaya ɗan umar ya bayyana ne a kufa ayyamul musta'in a lokacin musta'in abul husayn yahaya ibn umar bin yahaya bin husayn bin zaid bin ali بن الحسين بن علي بن أبي طالب فوجه إلى الحسين بن إسماعيل بأمر محمد بن عبد الله بن طاهر فقتل أبا الحسين أتشان أكا تورا من رندنا أتشان شما كشيش وانظر كامل لابن الأثير ما ليش كرنت لتاب الكامل ابن الأثير جزء نبقى شافي نتري هدو شافي نأربعين دا أكو ومروج الزهب جزء نهدو shafi na 147 wa kana khuruji yahaya fi sanati shi bayyanan wannan yahaya ya faru ne a shekara ta 248 wa yuqalu wasu sun ce a shekara ta hamsin ne daidai jama'a mun gano wannan da kyau ku? yaƙi suka dinga da sarakunan zamuninsu. domin malamai ne za su waye gari sai su fara da'awa sai mutane sai zo sai su taru a wajensu daga nan sai su yi kokarin kwace daula a hannun waɗancan su kuma sai su yi yunkuro su nuna ba su yadda ba jama'a mun gano wannan kyau ko Allah ya kiyaye yanzu kun ji mahadi nawa mahadi hudu kenan a bangare kwaya ɗaya tallin tal an samu mahadi hudu kenan malai ce fa haza qaulul jarudiyya wannan sune zantuttukan jarudiyya Wato tukaffiruhum mala wa takfiruhum wajibun kafirta wannan bangare na jarudiyya wajibi ne li takfirihim ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda jarudiyya sun kafirta sahabban annabi to kafirta su waɗannan wajibi ne ko tantama babu ina fatan mun gane wannan da kyau domin suna ganin wai sahabbai sun saba maganan annabi da ba su yi masu baya'a ba to sakamakon wannan sai suka bi sai suka kafarta sabon annabi gaba ɗaya sai mala ya ce kafirta jarudiya da wannan wajibi ne sakamakon kafarta sahabban manzan Allah da suka yi jama'a kun ji wannan shine kasan farko na jarudiya daga cikin zaidiya na biyu zikiru sulemaniya au jaririya minhum mun ji cewa daga cikin karkasuwan zaidiya akwai sulemaniya ko yanzu ana tambayanka shi a bayan rasuwan sayyidina ali sun kasu gida nawa ne sai ka ce sun kasu gida hudu kasuwan farko akwai zaidiya akwai kaisaniya akwai imamiya sai mun gane to sai ka ce to zaidiya sun kasu gida uku kasuwan farko daga cikin ukun akwai jarudiya akwai sulemaniya ko jiririya sannan akwai buturiya sai ka ce imamiya sun kasu gida goma sha biyar sai ka ce kaisaniya sun kasu gida biyu sai ka ce gullatu su duk da ana ganin su ba a sa su ma daga ƙungiyoyin musulunci saboda su ɓannansu ko to ya wuce na waɗannan za ka zo ka ji su ya gullatu me maganganunsu ita kanta maganan mata ya daidai da gullatin ai inda manya-manyan maganganu ne har alin suna kafartawa Allah ya sa mu dace to mala yake cewa unzur an hazihil firqa ka duba ƙarin bayani sosai dangane da wannan ƙungiya na waɗannan Sulemaniya ko Jaririya a cikin littafin Makalatul Islamiyyin jiz'in farko shafi na ɗari da talatin da biyar, littafin a tafsir shafi na sha bakwai da almilal wa Nihal Lisharu Satan jiz'in farko shafi na ɗari da hamsin da tara, taba'atu halbi, wa ha'ula'i yusammaunaha waɗannan malaman suna kiran wannan sulemaniya suna kiranta da me jaririya wasamma hal makarizi shi ko makarizi a cikin alhutat juz'in farko shafi na 351 ya ce aljaririya So suna ce mata sulemaniya waɗancan shi ko makarizi yana kiransa da jaririya wa ƙada jama'al mu'allif shi malam albagadadi sai ya haɗa mana sunayen duka guda biyu ya ce ko dai a ce masu sulemaniya ko a ce masu jaririya ina fatan mun gano wannan jama'a waɗannan karkasuwan da waɗannan sunayen haddace su za ku yi kun bayyance wannan muke ku haddace su za ka yi don sanda zai ma amfani ko to ranar za a gane cewa hadda na da fa'ida don magana zai taso duk waɗannan maganganun su ake ka zayyano su ɗaya bayan ɗaya ka bayyana mutane su wa ha'ulaye atba'u Suleiman bin Jarir Az-Zaidi, su waɗannan ‘yan Suleimaniya suna bin wani mutum ne mai suna Suleman, daga sunan shi ne aka samu ƙungiyar suna Sulemaniyya, ku gani? Ko kuma daga sunan baban shi Jarir aka tsago sunan tafiya ake ce mata Jaririya, ina fatan kun gani, shi sa duk wata ƙungiya na ɓatattu. za ga da sunan mutanensa ake sa musu suna in ka tsaya musulunci kuma da sunan musuluncin kawai ake sa musulunci suna babu waɗannan hayaniya gaba ɗaya a ciki Allah ya sa mu dace to su waɗannan mabiya wannan mutune kun ga wannan da ko Allah dina qala innal imama shura shi cewa yi imamanci ba wani ba inda annabi ya ce wani ne imam a bayan shi ba inda wani ya faɗa haka taro ake kiran ahalul halli wal aqad limamai da malamai amintattu su zauna in suka yi mawana mubaya'a to shine imami wa inna ma tanaqadu bi aqada rajulaini min khiyar al umma in zababbun mutane mutanen kirki mutum biyu suka ce wani ne imami suka ce tayi li'anna aliyan kana aula bil imama ko wa ajaza imamatul mafdul kuma suka ce ya halatta wanda aka fi don ya hau karagan mulki to li mulkin shi yayi wa asbata imamata abi bakarin wa umar su sulemaniya suka tabbatar da cewa limanci abubakar da umar a matsayinsu na halifofin annabi ya yi daidai waza ama annal umma tarkatil aslah sai dai mutane sai suka bar wanda ya fi dacewa fil bai'ati suka isi mai mubaya'a sai suka yi mubaya'a lahuma ga abubakar da umar li'anna aliyan kana aula bil imamati minhuma suka ce ali ya fi su cancantan ya zama khalifa illa annal khata fi bai'atihima sai dai mutane sai yi kuskure sai suka yi mubaya'a ga abubakar da umar mala ya ce walam yujib kufran wannan aikin da mutane suka yi a matsayin shi na kuskure suka yi ma abubakar da umar mubaya'a sulemaniya ɓangaren zaidiya suka ce bai sa sun zama kafirai ba wala fiskan kuma bai sa sun yi fasikanci ba wa kaffara suleiman bin jarir usman amma shi wannan suleiman shugaban wannan ƙungiya sai kafarta na usman bil ahdaf allati naqama hannaqimuna minhu saboda maganganun ɓatanci da ƙarerai da shirme da aka samu ‘yan tawaye sun yi ga Sayyidina Usman har aka waye gari sun zo sun mai zanga-zanga sun kashe shi. Wa ahalus sunna, su ku ahalus sunna runa Suleiman bin suna kafarta wannan Suleiman ɗan jarir min ajali annahu kaffar Usman radiyallahu anhu saboda ya kafarta Sayyidina Usman. Jama mun gano wannan da ku kun ji kowanne in ma an kafarta sai an kawo dalilin kafarta su ɗin. shi ne sai mala yake cewa ah, ya ce la tummal kalam illa bi zikir hazir kalimatu huna kama ah, sayi'iduhu al-mu'allif satarin mala ya ce wannan magana ya kamata a tsaya a yi ta kamar yadda malam zai zo yi ta وفي مقالات الإسلامية وكان سليمان بن جرير يقدم على عثمان cewa shi wannan Suleiman yana gabatar da Aliyu akan Usman wa yukaffiruhu kuma yana kafirta shi saidina Usman inda al-ahdath allati naqamat alaihi saboda karere da aka yi mashi mala yace fi tafsir wa haula kanu na Usman bisababi ma akhadha alaihi min al ina fatan mun gano nan da jita-jita suka bi suka kafarta shi shi yasa malaman musulunci gaba ɗaya suka kafarta su waɗannan Sulemaniya da ke ɓangaren wannan jaririya. Kun gano wannan da kyau ku? To za ku zo ku ji wani ɓangaren su kuma na zaidiya wanda idan ka saurari malamai sai ka ji suna cewa shi a zaidiya suna da sauƙin al'amari ba duka ba ne. Wannan da za mu karanta su an jima su buturiya su za ka ji suna da ‘yan sauƙin al'amari. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum